Wata sanarwa da muka samu daga hedikwatar sojojin Najeriya da kenan Abuja mai ɗauke da sanya hannun kakakinta Brigadier General Texas Cuku ta ce sojojin da suke atisayen tseren bera wato IM Fatuma. a jihohin da ke tsakiyar Najeriya sun sami kiran neman ɗauki irin na gaggawa a karamar kumar numan da ke jihar Adamawa inda wasu makiyaya suka kai hari a ƙauyen Gwamba. Duk da sojojin sun isa wurin cikin gaggawa amma makiyayan sun kona garin Kurmus. Sanarwar ta ce sojojin sun bi sawun waɗannan makiyaya inda suka cafke guda shida a ƙauyen Gargiji yayin da suke ƙoƙarin tserewa. Ana tsaka da hakan ne kuma makiyayan suka nuna turjiya. al'amarin da ya sa sojojin suka buɗe wuta akan waɗannan makiyaya suka kuma kashe guda goma a cikinsu eh, sanarwar ta ce sojojin sun kuma samu bindigogi da harsasai da kuma adduna daga wurin waɗannan makiyaya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria